muna ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ma'aikatar 'yan sanda ta dogon dutse ta gudanar da wato wani gungun bata gari hudu ga mahakunta muna ce da tsokacin darakta ma'aikatar a cikin labarin. Makiyayan shatamari sun kaurace ma yankin su sun koma mai nasarwa ko mu yayi zahi muna ta da shaidar wani makiyayi daga cikinsu. su. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun shari'a da yake muna ranar litinin juju zai bayyana muna manufar sasantawa a shari'ance da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke shugaban ƙasar nijar janar abdulrahman tani ya sa hannu kan wani kudurin doka da ya kawo gyaran fuska a bangaren gwamnati a yau da sahi dangance da haka komisar colonel usman abarshi an naɗa shi ministan ma'adanai muhammad mustapha barke yana kan matsayin ministan man fetur sai kuma profesa ahmadu hawa da aka nada ministan makamashi kahin ayi wannan naɗe-naɗen ma'aikatun ministocin guda uku duka suna a cikin ma'aikatan minista ɗaya ma'aikatar 'yan sanda ta dogon dutse ta gabatar da wasu gungun ɓata gari hudu da suka kumshi masu satar salula da masu awon gaba da dabbobi da kuma masu safarar miyagun ƙwayoyi abdu ibrahim jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda ta dogon dutse ya ma aliyu bawa ƙarin bayani na ɗaya rezo uku ne na fatocin kwaya yaran nan suka san mato wasu a gohawa da mun tseka da malam kwara mun samu kwaya wiwi kusan kilo shida jan tramadol wannan dubu da ɗari shida akwai wanda ake cima diazepam dubu hudu da ɗari hudu da hamsin da exol shi kuma wajen ɗari bakwai da hamsin kuma mun samu inji guda biyu kuɗi fiye da jika ɗari takwas kwaya tana kai kusan miliyan takwas na biyu mun gwada wasu batattun gari masu yin gari zuwa gari don su sata da goyon bayan polis ta kware mai ruwa mun same su da wajen talho guda bakwai da suka sace wasu a nan dogon duci wasu a kwanni tunda su tun daga tawa suka hito masu nan na ƙarshe shine bata gari masu yi ƙauyuka ƙauyuka suna sata awaki da goyon bayan al'umma na tagon muka kama guda biyu masu yin gari gari cikin daji suna ganin awaki suna kiwo ko kuma cikin gari in su sarbe su hau moto su je su saida a yan kwanakin baya bayan nan makiyaya da dama ne suka baro guraren su dalilin cin zarafin da suke fuskanta daga yan boko haram wannan makiyayan sun koma gundumar minisoro da zama kamar yadda amadu wani makiyayi shaida ma wakilinmu na musamman mamma idrisa da ya isa wajen su mutanen na 'yan boko haram su ne suka sauko mana a cikin dare suka zo suka rubje ma cikin rugagen mu shine suka yi mana raunin nan bayan sun yi mana rauni su kuma suka ɗauka mana mutanen mu da dama iyalina da yara na gaba daya a halin da muke kenan Allah samu mun samu iyalin mu manya guda biyu kuma yaran mu wannan guda ku har yanzu suna hannun su an yi mana asarar wanda dabbobin mu an da muke tsammani su ne cin mu shine shan mu tufofin mu wanda muke muke fani da su barguna ne miye ne har da kone-kone suka yi mana gidage kiran da muke ma gwamnati ga munan Allah kawo ma yankin mai ne yanzu muna karkacin su don Allah a gaggauta a taimaka mana yanayin yadda za mu samu jiran lahiyarmu da samun dai abin da za mu ba yaranmu da kuma abin da za mu taimaka da jikinmu bayan sun samu labarin wata jita-jita da ke cewa wai jami'an tsaro na cajin wasu fasinja a kan iyakar ƙasar Nijar da Mali. magabatan bariki da na gargajiya sun ziyarci garin na yasan da ke kan iyakar wakilin sarkin garin tamudari hausa yama abdullahi amadu karin haske A labarun da muke samu a kafafen sadarwa na zamani WhatsApp ana cewa polis suna karɓar kuɗaɗe ga jama'a. Shine dalilin da ya samu muka domin mu tabbatar wa idonmu. Tafiyar mu ta yi amfani sosai saboda sun fahimtar da mu. Mun san yau ya san ita ce take tushen tattalin arzikin yankin Ayaru da Tilaberi. Muna son hukumomi su samu wannan labarai su duba lamarin akan waɗanda suke aiki ba dare ba rana a bisa shingen bincike a saurare su a san matsalolinsu san ba gari ne ba kamar ayyaru da lafzanga gari ne da ke iyaka tsakanin nijar da mali akwai ƙa'idoji da matafi yake cikewa a kan hanya kafin ya tsallaka iyaka idan mutum bai cike waɗannan ka'idojin ba to shine sai ake matsar su kuɗi a bisa hanya Studio ƙasar niger za ta sayar ma ƙasashen burkina faso da mali da chadi da togo man fetur wannan shine bayanin da ya biyo bayan wata yarjejeniya da kasashen hudu suka rattaba ma hannu a kai bayan wata ganawa da ministocin kasashen suka yi a ranar 17 ga wannan watan a birnin yamai dangance da ƙasar ta togo sanarwar ta bayyana cewar ana ci gaba da tattaunawa kamar yadda jaridar louis sahel da ke fitowa a kowace sahiya ta bayyana Karo na 37 na babban zaman taron kasashen Afirka da ke cikin gungun kungiyar UA ya wakana daga 17 zuwa 18 ga wannan watan Addis Ababa kasar Ethiopia inda shugabannin kasashe da na gwamnati 30 suka haɗu. A cikin batutuwan da aka tattauna a kai akwai batun ilimi da horo da lahiya da rigingimu da canjin yanayi da batun tahiye-tahiye. Kasar Mauritania ita ke jagorancin kungiyar cikin manyan al'amuran da ke gabanta akwai shawukan rigingimu wanda ke wakana a kasashen afirka da batun tattalin arziki ta hanyar kungiyar zilekaf wadda ta hada kasashen afirka 47 sakamakon wani bincike da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ins e ta gudanar ya nuna cewar bayan babban birnin yamai agadas ce ke sahu na biyu a bangaren masu jihohi wanda suke fama da rashin abin hannunsu jihar talabiri ita abin ya fi shafa in ji hukumar kamar yadda isufu tingidi daraktan ma'aikatar ƙididdiga ta jihar agadas ya bayyana ma musamman inda ya nuna mishi cewar an yi bincike ne kan yanayin rayuwar iyalai. Blanket harmonisé eh, de consensus. Bincike a kan yanayin rayuwar iyalai Bincike da ake gudanarwa shekara biyu zuwa shekara biyu a hukumar kididdiga ta ENS. Sannan bincike ne da ake gudanarwa tun shekara 2011. da 6,622 ne aka yi bincike a kansu. A bangaren jihar Agadez da 629 ne aka yi bincike a kansu. Saboda a bisa alkaloma abin da magidanci yake samu ne ake yin la'akari da shi. Ko ya kasance ma'aikaci ko ɗan kasuwa. Jihar Tilabiri ce take sahun gaba da kashi 52 cikin 100. Agadis tana da kashi 14 cikin 100 na jama'a da suke da fatara. Sai kuma ya mai tana da kashi 4.9 cikin 100. Farashin kayan masurufi ya suma hauhawa cikin kasuwannin Agadas. gashi kuma ana da gab da 'yan kwanaki na zuwa wato azumin ramadan insha allahu ganin cewa mafi yawan kayayyaki ana noma su ne a yankin kaɗan ne kawai ke shigowa daga libya da kuma algeria wannan tsadar ta haifar da cece kuce tsakanin al'ummar garin ga kuma abin da suke cewa da anise karim ya haɗo mana akwai kaya musamman wanda suke zowa daga aljeri wajen tamaraset nan abinda ana samun shi da yawa nan cikin agaras abinda ake saida shi yana kawa inda ba a maganin shi kenan mu wannan tsadar rayuwar sai mu ce abu ne mai kada muna gaba saboda kowa ya san daga azumi nan ya tarko in an ce azumi ya kama komi sai a mishi dubilan kuɗi ki lemun tsami ya zama dole na kai lemun har ka samu ka buɗe baki da shi to yau in ka tayi lemun tsami ba na talaka bane sai mai hanya zai iya siye shi kuɗin abinci Ci karuwa ba a mazancen shi yau shinkafa da zaka sai jikka goma sha ɗaya yau jikka sha bakwai shi buhun hatsi a bar zancen shi mun bar maganin shi sun ɓoye abin su sai yau ko gobe azumi za a hudu shi kowace sahiya kuɗin su karuwa yi komai ya karu a nan kasuwan agada surtu abin da muke bukata cikin azumi kamar wani sukari dawa kamar wani mai kawai mun gane masana wajen 'yan kasuwanni ne sama da miliyar biyar na sefa da jimillar miliyar goma sha biyu da wasu alkawulla na miliyar uku su ne adadin kudaden da kwamitin da ke yaƙi da almubazaranci da babakere da kudaden ƙasa kordofa ya haɗa wannan sakamakon kwamitin ya bayyana shi ne a ranar juma'a 16 daga wannan watan lokacin da suka yi wata ganawa da shugaban majalisar ceton ƙasa general abdulrahman chani. karo na hudu na gasar fidda sarauniyar kyau ta kasar Nijar shekara ta 2024 ya wakana a ranar sudu 17 ga wannan watan a birnin Yamai. Wannan gasar wani fage ne na nuna al'adu da kuma irin kyawun da matan Nijar ke da shi. 'Yan mata na na Farida Abdulwahab Hamidu ita ta lashe gasar sarauniyar kyau inda ta samu tukunci daban-daban da kuma tsabar kuɗi miliyan uku na sefa. Farida mai shekaru 21 da nauyin kilo 54 tsawonta ya kai mita ɗaya da saba'in da ɗaya ta kasa 'yan mata goma da suka hutu daga cikin sauran jihohin kasa in ji jaridar louis da ke fitowa a kowace sahiya a shafin ta na yau 19 ga watan fabrairu yanzu sai rahoton na musamman sasantawa a bangaren shari'a na nuhin gyara da mutum biyu da ke rikici ke iya yi tsakankaninsu ta hanyar taimakon wani mutum na daban wannan wata hanyar samun mafita ce a cikin wani rikici da bai kai a yi amfani da kotu ba ga dai fashin bakin da metar ali musa yamma anise karim pouvez vous asseoir. La conciliation a Sulhu a kotu abu ne wanda kafin yin shari'a ana iya samun hanyar sasantawa tsakanin bangarorin biyu wanda abin rikewa a nan mafita ce akan wata matsala ba tare da an je ga shari'a ba. Wani adadi na rashin jituwa na iya kasancewa ƙarƙashin sulhu tsakanin bangarori daban-daban. A cikin ayyuka da dama idan akwai matsala tsakanin ma'aikaci da mai gidansa doka ta tanadi biyan hanyoyin sasanta matsalar ta hanyar inspector na ma'aikata yana iya sasanta matsalar akwai wata hanyar sulhu shine na shiga tsakani wanda ake warware matsala idan bangarorin biyu sun samu daidaito inda a fuskar ayar doka ta 144 na kundin shari'a ya yi magana sulhu wanda hanya ce ta kashe ja. Ake alkali kamar yadda doka ta tana da shine yanke hukunci tsakanin bangarorin ɓangarori masu matsala da juna. Duk da haka sulhu kuma hanya ce ta warware matsalar ba tare da neman alkali ba. Kullum akwai dama kamar yadda kundin doka ya yi bayani. Ko bayan an kai maganar a gaban kotu ɓangarorin biyu suna iya yin sulhu su sasanta tsakaninsu ko ta hanyar wani da ke da sanayya a fuskar tattalin arziki da zamantakewa ko a hukumance ne da yake iya kashe ja'in jan da ya haɗa ɓangarori wurin. Mettre fin à des litiges des parties. Ko a cikin al'amuran jama'a ko na zamantakewa wani bangare da aka amince da iyawarsa za a iya sanya shi a matsayin mashiga tsakani wajen sulhunta masu jayayya ko da kuma lamarin na cikin hannun mashara'anta. Rodias 11. haka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maricin a yanzu sai a dakanci labarin sashen zabarmanci tare da aminatu abubakar kuna iya sake sauraron labaran akan lamba uku biyu da biyar kyauta ta da layin airtel ko kuma akan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store allah ba mu alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.